Sakamakon ganawar sirri da Shugaban kasa Bola ahmad Tinubu na Najeriya ya yi da jigajigan jam'iyyar APC na jihar Kano ya bayyana. A biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Daga dukkan alamu za a iya cewa zancen boye ya fito sarari domin kuwa an ga shugaban kasa Bola ahmad Tinubu na Najeriya ya gana da Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda shine shugaban kwankwariya na jam'iyyar APC na kasa baki ɗaya. da kuma tsohon dan takarar gwamna a jihar Kano din na jam'iyyar APC wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar APC na jihar Kano din to sai dai al'umma suna ta tambayar cewa menene sakamakon wannan tattaunawa da aka yi tasiri ba a ji ta ba to a wannan rana kuma ta Lahadi wato 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sai ga wasu zantuttuka suna ta yawa a kafafen sada zumunta inda mutane da dama aka ga wasu matasa suna kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya sauke shugaban jam'iyyar ta APC na kasa wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga tsagi guda kuma aka ga wasu magoya bayan jam'iyyar NNPP musamman tsagin Kwankwasiya suna kira ga jagoran Kwankwasiyan wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso da ya kokari ya shiga jam'iyyar APC domin ya magance matsalolin da wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya haifa wata jam'iyyar a jihar Kano din baki daya a cewar sanarwar tasu. to wannan dalili ya sanya al'umma suke ta tunanin cewa hakika waccan magana da ake ta cewa an samu daidaito kafin yanke wancan hukunci na shari'a al'umma na faɗin cewa anya kuwa babu ƙanshin gaskiya a cikin lamarin nan domin a gane wadda aka yi da Dr. rabi musa kwankwaso a jihar kano ya ce babu wani daidaito tsakaninsa da shugaban ƙasa na najeriya bola ahmad tinubu a kazalika shi ma shugaban kasa bola ahmad tinubu ya nuna cewa babu wata yarjejeniya tsakaninsa da dr. rabi musa kwankwaso kan cewa za su shiga jam'iyyar ta apc To amma jim kaɗan 'yan kwanaki bayan yanke wannan hukunci kuma sai ga shi zantattuka suna ta ci gaba da fitowa. Haka zalika dattawan jam'iyyar APC sun bayyana cewa wancan magana da ake ta raɗe-raɗe a kai na cewar wato a kori Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga cikin jam'iyyar APC ba sa daga ta kuma sun baranta kansu da magana da su waɗancan matasa suke faɗa. To kuma dai menene lokaci ne zai tabbatar da haka domin ko akwai yiwuwar Dr. Rabi Musa Kwankwason da jama'a sa rankacakaf za su koma cikin jam'iyyar ta apc a yanda sanarwar take nunawa to biyan a cikin shiri na gaba domin jin yadda labarin zai ci gaba da kasance a tashin mata era digital